Filibiyawa Sura uku A ƙarshe kuma, ’yan uwa, ku yi farin ciki cikin Ubangiji, bai dame ni in sake rubuta muku waɗannan abubuwa ba, gashi kuwa domin amfani ku ne, ku yi hankali da karnukan nan, masu mugayen ayyuka, masu yankan jikin nan, wai suna kaciya. Ai, mu ne masu kaciya ta ainihi. mu da muke bauta wa Allah ta wurin Ruhu mai tsarki, masu takama da almasihu Yesu, mu da ba mu dogara ga ayyukan al'adar mutum ba, ko da yake ina iya dogara da ayyukan al'adar mutum, idan kuma akwai wanda yake tsamani yana da dalilin dogara ga ayyukan al'adar mutum, to, ni na fi shi, gashi an yi mani kaciya a rana ta takwas, asalina ni dan Isra'ila ne, na zuriyar Benyamin, cikakken dan Ibraniyawa kuwa, game da bin koyarwar Musa kuwa, ni ba farisiye ne, game da kwazon bin addini kuma, ina tsanantawa jama'ar masu bin Yesu, game da adalci ta wurin kiyaye dokokin koyarwar Musa kuma ba ni da laifi, amma abin da da ya zama mini riba, yanzu na lissafta su hasara ce. saboda almasihu, ai, na mai da dukan abubuwa hasara, saboda darajar sanin almasihu Yesu Ubangijina, darajar da ta fi kwatanci, saboda almasihu na zabi yin hasara dukan abubuwa, na mai da su abin banza. domin in sami riba ta zumunci da almasihu, in kuma zama a cikinsa, wannan kuwa ba saboda adalci na ta wurin kiyaye koyarwar Musa ba, sai dai ta wurin adalcin nan wanda yake fitowa daga ban gaskiya cikin almasihu, wato adalcin nan da ake samuwa daga Allah ta wurin ban gaskiya. Ina so in san almasihu da ikon tashinsa daga matattu, da kuma taraya cikin shan wuyarsa, in zama kamarsa cikin mutuwarsa, domin ko ta yaya in kai ga tashin nan daga matattu. ba wai na rigaya na zama yadda ya kamata in zama ba, ko kuma na rigaya na zama cikakke ba, a'a, sai dai ina ta fama in yi nasara, domin almasihu Yesu ya riga ya mai da ni nasa. To, yan uwa, ban ce na rigaya na kai ga nasara nan ba, amma abu daya nake yi, ina mantawa da abin da ya rigaya ya wuce, ina kokarin yin abin da yake gaba. ina nacewa gaba-gaba in sami ladan nasara, wanda shine dalilin kiran nan zuwa sama, wanda Allah ya yi mini ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka dukanmu da muka yi girma cikin ruhaniya, sai mu doki wannan tunani, amma idan wadansunku suna da wani ra'ayi daban, to, Allah zai bayana muku wannan kuma. Babban abin shi ne duk inda muka kai, mu ci gaba daga nan. ’yan uwana, ina so ku bi gurbina, ku kuma dubi waɗanda tafiyarsu ta cancanta da yadda muka nuna muku. Akwai waɗansu mutanen da na shayi muku gargadi a kansu, ina kuma sake gaya muku yanzu, har da hawaye cewa tafiyarsu ta mai da su masu gaba da mutuwar almasihu a kan giciye. Karshensu halaka ne, Allahnsu cikinsu ne, rashin kunyarsu shi ne abin takamarsu. sun kafa ransu a kan al'amuran duniya, mu dai ’yan mulkin sama ne, ai, muna jiran zuwan mai ceto, Ubangiji Yesu almasihu, wanda zai zo daga can, shi ne mai ikon kawo dukan abubuwa karkashin mulkinsa, ta wurin ikon nan nasa zai canza jikin nan namu na kaskanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na daukaka.